Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 17 ga watan Agusta na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta fara nazarin rahoton rikicin da ya faru tsakanin 'yan kungiyar Shi'a da sojojin Najeriya. za kuma ku ji cewa karo na biyu kenan da taron jam'iyyar pdp na ƙasa da aka shirya yi a jihar patakwal ke fuskantar rikicin shari'a yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar ta pdp musamman ma akan soke taronta na ƙasa da aka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. a sudan ta kudu mataimakin shugaban kasar na farko sabo bank dengai yana ikirarin cewa kasar tana zaune lafiya kasar tana ci gaba da aiwatar da sauye-sauye bayan rangamar da aka yi babban birnin kasar juba da ya sanadiyar mutuwar mutane 300 cikin watan jiya misadan ya yi magana ne da 'yan jarida yau laraba a birnin nairobi na kasar kenya yayin da ya ziyarci kasar don ya gana da shugaba uhuru kenyatta ya zargi 'yan jarida da ya da karerayi cewa ana fada a juba da wasu sassan kasar yarjejeniyar tsagaita buta mara kwari ko tasiri a juban tana ci gaba da aiki tun bayan tarzomar da aka yi cikin watan yuli duk da haka akwai rahotanni da suke cewa ana ci gaba da fuskantar fadace-fadace a yankin da ake kira equatorial da kuma tsohuwar jihar da ake kira bar el gazal tsakanin dakaru da suke biyayya ga shugaban kasar salva kir da kuma na abokan adawa sarik machar don ya ce babban burin gwamnati shine haɗe rundunonin sojojin guda biyu da zammar ganin an cimma hakan daga yanzu zuwa watan biyar na shekara mai zuwa. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi garan bawul ga kwamitin wato ga kwamitin yakin neman zabensa watanni uku kama Amurkawa su zaɓi wanda zai gaji shugaban Amurka na yanzu cikin watan Janairu mai zuwa. Donald Trump ya naɗa Stephen Bonan, wani babban jami'in wata kafar yada labarai a dandalin intanet Breitbart, ya zama babban jami'in yakin neman zabensa, sannan kuma Kellyanne Conway mai aikin jin ra'ayoyin jama'a a zaman manajan kamfen ɗinsa. Da take magana a birnin Cleveland na jihar Ohio, abokiyar takarar Mr. Trump, Hillary Clinton, ta ce duk waɗannan sauye-sauyen da Trump ya yi ba za su canza Trump ɗin shi karan kansa ba, shi ɗin ne dai da kansa, ta faɗa a wata makarantar sakandare da ke birnin. Da akwai alamun ƙara sabon masu ba shi shawara biyu zai rage ƙarfin shugaban kwamitin yakin neman zaben Mr. Trump na yanzu, Paul Manafort. Ko da shike sanarwar da Mr. Trump ya bayar, ta ce canjin bai taɓa Manafort ba. kwana biyu a jere jiragen yaƙi na rasha sun tashi daga iran domin su kai farmaki a siriya yau laraba ma ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce jiragen da suka taso daga sansanin mayakan sama na iran da ake da ke hamadan sun auna mayakan sa kai na isis harin farko da jiragen sa kai jiya talata sun auna kungiyar ta isis da kuma wata da ake kira jab at fatal islam wacce ake kira ta'ada al-nusra al nusra ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya yi watsi da kirarin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya yi cewa tashin jiragen daga iran ana yana iya kasancewa keta kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda ya hana sayarwa ko miƙa iran jirage har ma wato kakakin majalisar dokokin iran ali radijani yake sake jaddada laraban nan cewa iran bata baiwa rasha sansanin mayakan saman na har abada ba rasha tana kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi a zaman goyon baya ga gwamnatin shugaba bashar al-assad tun cikin watan satumban bara amma kamin makon nan jiragen suna tashi ne daga siriya ko kuma daga rasha kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Turkiyya hukumomin kasar suna shirin za su saki fursunoni 38,000 wanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamin su kammala wa'adin zaman sarƙa. Sanarwar da aka bayar yau Laraba tana zaman wani ɓangare ne na dokar da aka kafa yau da zimmar samar da fili ga mutanen da aka kama baya-bayan nan akan zargen suna da hannu a juyin mulkin da aka yi wanda bai yi nasara ba. Ministan Shari'a na ƙasar, Bekir Bozdag, shi ne ya bayyana hakan ta sakonnin da ya aike da su ta shafin Twitter. Ya aika shaidan cewa sakin ba afuwa ba ne ba, illa dai an saki fursunonin ne da sharaɗi. Baya ga waɗannan fursunonin waɗanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamin su kammala zaman fursuna, fursunonin da suka yi fiye da rabin ɗaurin da aka yanke musu su ma za su amfana ƙarƙashin wannan shirin. Sai dai dokar ba za ta shafi fursunoni waɗanda suka yi kisa ko ta'addanci ko cin zarafin iyalinsu ba, ko waɗanda aka ɗaure domin sun yi fyaɗe. An kashe aƙalla mutane ɗari biyu da saba'in ranar 15 ga watan Yulin da ta wuce sakamakon juyin mulkin da bai samu nasara ba a ƙasar. hukumar kiwon lafiya ta duniya who a takaice ta fito da sabbin matakai da nufin hana haihuwar yara da ba sa zuwa da rai da kuma waɗanda suke mutuwa suna jarirai hukumar ta ce gano musabbabin mace-macen za ta kasance jigo wajen hana aukuwarsu su hukumar ta ce a kowace shekara ana haihuwar yara miliyan biyu da dubu ɗari shida waɗanda ba sa zuwa da rai yayin da jarirai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai suke mutuwa cikin kwanaki ashirin da takwas na farko da haihuwarsu galibin hakan na aukuwa ne a kudancin asiya da kuma ƙasashe da ke kudu da hamadar sahara kamar yadda hukumar ta kiwon lafiya ta bayani hukumar ta ce ko da shike an samu ci gaba wajen rage mace-macen mata lokacin haihuwa hukumar ta lura cewa fiye da mata dubu ɗari uku ne suke mutuwa kowace shekara yayin suna da juna biyu ko kuma da lokacin haihuwa binciken da aka yi ya yi bayani kan dalilai da suke janyo waɗannan mace-mace kamar yadda daraktan kula da sashen haihuwa da binciken an askew ya yi bayani binciken ya nuna cewa wasu dalilan sun hada da matsaloli da suke aukuwa lokacin naƙuda ko kuma haihuwa wasu sun hada da uwa wacce take fama da wata larura musamman tsakanin mata waɗanda suke da cutar sukari ko hawan jini ko kuma matsala da girman yaro daga cikin mahaifa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara yin nazari da duba rahoton binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta yi game da tashin hankalin da aka samu tsakanin sojojin Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a don ɗauka matakan yin adalci da tabbatar da irin wannan tashin hankalin bai sake faruwa ba a ƙasar. Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. Dama shugaba Muhammadu Buhari ya alkawari a lokacin da yake hira da manema labaru a watannin baya cewar ba zai ce uffan ba dangane da wannan lalurar sai an gudanar da bincike kamar yadda malam garba shehu yake bayyanawa a sanarwar da ya rataba hannu a kanta a madadin shugaban kasar bincike na mai shari'a ya gabatar da sakamakon abin da suka gano akan wannan rigima ta 'yan shi'a da soja a kaduna kuma shugaba muhammadu buhari an neme shi da wannan rahoto an gabatar masa da shi yana nan yana zari kuma shine yake so ya ba da karfin guduwa ga kuma tabbaci musamman ga kungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da suka kosa su ji meye matsayin gwamnatinsa akan waɗannan abubuwa da suka faru cewa a shi fa maganan kare haƙƙin bil'adama yana da muhimmanci a gare shi yana da muhimmanci a doka da tsarin mulki na Najeriya kuma ba zai sassauci ba inda magana ce ta kare haƙƙin bil'adama. To bisa ga rahoton da aka bayar a dunkule dai kusan za a ce rahoton ya shafi kowane bangare da 'yan shi'an da sojoji da ma gwamnatin Kaduna da gwamnatin tarayya inda akwai kowa gwargwadon nashi laifin da rahoton nan ya tabbatar. Kana ganin matsayin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka zai iya gamsar da 'yan ƙungiyar shi nan ganin cewa su suna ganin an fi zalunta su fiye da sauran rukunai na gwamnati? Eh to ai kamar yadda kai magana laifi aka ce ya shafi kowa a ciki ko to saboda haka ai ba kowa wanda zai ce shi kuma ɗari bisa ɗari sai bukatar ka biya masa a ciki wannan abu a'a ma'auni shine shin an yi adalci ga kowa da kowa ina tabbatar maka cewa a shugaban Muhammadu Buhari ba mutum ne da za a ma tsaya ana yin wannan tambaya a kansa cewa wai ko shin ko zai yi adalci ga wasu ko ba zai yi ba Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu duba batun siyasa. Jam'iyyar PDP wadda bata iya gudanar da taronta na ƙasa ba saboda kewaye haraba da ta shirya yin taron da jami'an tsaro suka yi. Bisa hujjar cewa wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da taron. wasu 'yan jam'iyyar da suka je taron daga sassa daban-daban ba su ji daɗin wannan matakin ba lamida abubakar sokoto daga fatakwal na da ƙarin bayani alhaji a attahiru bafarawa tsohon gwamnan jihar sokoto ne kuma dan kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar ta pdp ta ƙasa da ya kasance a birnin patakwal ya ce da aka sani mun san akwai doka sannan kuma mun bi doka ga doka ga ta ba mu dama mu je ci gaba da tsarin shirye-shiryen mu kuma ta ba kuma ta tsaro a ba mu tsaro mu yi wannan taro saboda kuma doka ga da aka bayar a kotu kotun da ta bayar mu doka a nan port harcourt da kotun ta ce kar a yi ta daga kar a yi duk mukamin su daya saboda haka mu dokar da a gare mu nan an ce mu akan ta muka dogara saboda haka abinda da mun kai mun shi kan bisa doka kabiru aliyu da ke zaman sakataren jam'iyyar pdp a jihar zamfara na ɗaya daga cikin mahalarta taron na fatakwal. Uh, in dai umarnin kotu na inspector general of police zai bi kuma a jihar Port zai bi umarnin nan to kotun da ta ba da umarni a Port ita ya kamata ya bi umarnin ta ba wadda ta ba da umarni daga Abuja ba. Mr. Nick Dazan shine mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya ya kuma bayyana mini matsayinsu dangane da taron jam'iyyar PDP na kasa, ya ce. Abin da ya sa shi da farko mun samu hukunci na kotu da Port kuma mun yi tanadin eh, jama'an da za su ido sai ga shi kuma mun sake samun labari akan wani hukunci daga nan wato kotun abuja to abin da muke yanzu shine muna kan nazari akan wannan hukunci mu ga kowanne ne za mu je mu sa ido amma kawo yanzu har yanzu dai ba mu ɗauki mataki ba tukun. da ko meye dokar ƙasa ta ce akan waɗannan hukunce-hukunce masu karo da juna na shari'a akan taron jam'iyyar pdp na ƙasa barista sadau garba lauya ne mai zaman kansa a najeriya Najeriya kuma ya yi tsokaci a kai. Maza za a duba ainihin ayyukan kotuna. Shin ya kamata a ce in kotu tana sauraron shari'a wata kuma ta bude ta kuma za ta saurara a harkan shari'a a tsarin shari'a dokan shari'a a Najeriya bai dace ba. In magana na wannan kotu zai kamata wata kotu kuma ta tana yi ba. Saboda ana yi a samu wato hukunci da za su karo da juna. Saboda haka dole kotu ɗaya in tana yi in aka ce mata wancan aka gaya mata cewa ga fa wannan kotu tana fa sauraron magana nan to shi wannan na biyun a lokacin kawai ya kamata ya ce to na dakatar da abin da nake ku je sai abin da wancan kotu ta yi haka ya kamata shi mai shari'a na Najeriya gaba da su don su na Najeriya ya bincike kan wannan abin yanzu dai kallo ya koma sama na dakon abin da ka iya faruwa dangane da wannan taron na ƙasa na jam'iyyar PDP domin kowa wa'adin riko na Ahmad Makarfi zai ƙare yau Lamido Abubakar Sako Kwatu muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Real To madalla yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin dambar wanda ke faruwa a jam'iyyar PDP musamman ma akan soke taronta na ƙasa da aka yi amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Domin mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. Aiki suna na ya wuce na yamma karamar hukumar Kaduna. To me za ka ce game da abin da ke faruwa a jam'iyyar PDP? To gaskiya abin da ke faruwa a jam'iyyar PDP abu ne da bayi wa ɗan ƙasa daɗi. kasantuwa in kin duba ainihin shi kan shi bangaren adawa yana gwamnati tana bukatan bangaren adawa saboda shi adawa gishiri ne na demokaradiyya matukar aka ce miki yan pdp ba su haɗa kansu ba to tsakanin da allah yanayin tafiyar da wannan gwamnati zai kasance akwai na kaso ta fuskan bangaren adawa don haka ina ba yan pdp shawara da su tsaya su haɗa kansu don ganin sun ci da jam'iyyar nan gaba to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je zaria hello hello da wa muke wa alaikum salamu da wa muke magana ana magana da Murtala mai cikin ya karfe da ke sabon garin zaria to malam murtala me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai gaskiya ni wannan maudu ni wannan al'amari na ji daɗin shi mm. da allah na ji daɗin shi ya kamata wannan abu abin almadi sharif dan shi ya kamata ya cancanta ya rike wannan kujera ba ma Ahmad Muhammad Don mhm. Malam Murtala kenan daga Zaria har yanzu mun ƙara samun wani kiran daga Zaria. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Zaria. Kuna magana da Sha'ibu Idris Usman daga nan su Zaria. To Malam Sha'ibu mai ce gudunmuwa waka yau? yawa gudunmawa na ne gaskiya ni na ji daɗin dakatar da gangamin da ake na pdp a fatako mm. yayin na ji daɗi sosai sosai allah ya kara mu shugaban ƙasa daraja da ƙarfin ikon mulkanmu a najeriya dan pdp da sun yanin komai ba shekara goma sha shida To Malam Sha'aibu Idris kenan daga Zaria yanzu kuma mun samu wani kiran daga Samaru a nan dai garin na Zaria. Salamu alaikum da wa muke magana daga Samaru Zaria. Na kana magana da Adamu Ibrahim Samaru Zaria. To Malam Adamu mai cece gudunmuwarka? Abin da ke faruwa tun gudunmuwa ta shine ita da Fatima APDP abin ta rike ta saba da shi kenan. Saboda wannan mugu abin ta ne koma mata. kamar wani irin abubuwa kenan? Kulle-kulle. Malam Adamu ban san ko kana jin mu ba ko layin ka ya goje? To ga duk Almadi Sharu ya ce ya sauka shi ma makarfe ce ya sauka daga nan sai a nada wani kamin lokacin sai a je zaben na je conference to sun ƙi yadda da wannan kowa ki yadda ya ja baka ya dana. Hmm. To ya za a yi haka? saboda ga shi ne abin da ke kawo hakan hana tilasta mutane abu na dole ina fatan ke gani mm, ina jan kamalan adamu Allah ya so ga mu dai fatan mu Allah shi zama da mu lafiya kuma Allah kawo ni matsalolin rayuwa da muke da shi to malam adamu kenan daga samarin zariya mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri salamu alaikum wa ke kira daga maiduguri Malami na Maiduguri ko kana jin mu? To ga dukan alamu layin malami daga Maiduguri ya goce har yanzu muna da sauran lokaci jama'a masu sauraro kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin dambaruwar da ke faruwa a jam'iyyar PDP musamman ma ganin yadda bata iya gudanar da taronta na ƙasa ba ganin yadda kotu ta soke wannan taron wata kotun kuma da farko ta ba ta damar ta yi gudanar da wannan taron to sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sami kira daga taraba wa alaikum salamu da wa muke magana daga taraba yana magana da musa ma'aru salihu daga taraba da wa muke magana daga taraba musa ma'aru salihu daga mutum biyu to malam musa mecece ka game da wannan abin da muke tattaunawa a kai eh, eh to dama rayuwa haka take wanda ɗan da ya hana uwansa bacci ko shi ma ba zai bacci ba hmm. abun da pdp ta muna a kasar nan shine yanzu yake so kuma mata kanta hmm. hello hello ina jin malam musa eh, to abun da kotu sai yanke dai a na ba batakon gaskiya ya yi kyau To madalla Malam Musa kenan daga Taraba mun gode da ra'ayinka kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku wata damar. to madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. babban matsala da 'yan wasan olympics masu wakiltar ghana a rio de janeiro na kasar brazil suka fuskanta ita ce rashin kuɗi wanda hakan na yin mummunan tasiri akan wasannin nasu ƙungiyar olympics ta ghana ta gaza samun kasafi da ta gabatar wa ma'aikatar wasa tun kafin shiga wasar a jiya ma'aikatan wasannin ghana ta aika da tsabar kuɗaɗe zuwa ƙasar brazil don biyan alawul 'yan wasan masu wakiltar ghana a makon da ya gabata ne rahotanni daga rio na cewar 'yan wasan na ghana sun bayyana fushinsu akan wannan batu sai dai kaftin ɗin 'yan wasan john amfuma ya musunta wannan rahotannin ministan matasa da wasanni nilan van paul ya yaba wa 'yan wasan na olympics da suka yi hakuri duk da rashin kuɗi ba kamar yadda aka saba gani wuri 'yan kwallon ƙafa ba wani tsohon dan wasan olympic da ya taba wakiltar ghana a wasan olympics na shekara 1984 rex brobe ya ce zai iya farfado da wasannin guje-guje da ke taɓarɓarewa a ghana tsakanin shekaru bakwai tare da taimakon kamfanoni brobe ya bayyana sha'awarsa ga wannan wasannin tun shekaru hudu da suka gabata lokacin da ya fito da wani shiri na gasar mai gudu mafi sauri a ghana wanda ya samar da 'yan wasannin guje-guje guda biyu da suke wakiltar ghana a wasannin olympics a halin yanzu brobe ya ce ba sai mutum ya zama shugaban hukumar olympics ba sa'annan ya iya horar da 'yan wasa ya ce kowa na da baiwa da allah ya masa shi kuma nasa baiwar ce haɓaka wasannin guje-guje kuma ya nuna ba shi da sha'awar zama shugaban kungiyar 'yan wasan guje-guje ta ghana wato gaa mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana gfa mai suna george efriye ya ce 'yan wasan black stars na wannan lokaci ba suna yin wasa ne don kishin kasa ko sha'awar yi wa kasa wasa ba sai dai sun fi nuna damuwarsu ne akan kuɗi da kasar za ta basu mai tsoka na ladan nasara ko kuma kuɗin shiga wasanni da kasar za ta basu 'yan ghana da dama ne suka bayyana damuwarsu ga yanda 'yan wasan na black stars ke nuna son kuɗi fiye da ƙasar kuma wannan ya yi sanadiyar ƙungiyar ghana black stars ta yi rashin magoya bayanta da yawa rasha ta fi da sunaye 'yan wasa 23 da za su yi wasan zumunta da ghana black stars a ranar 6 ga watan satumba a birnin moscow kodin rasha stanislav ya bada sanarwa kafin kungiyarsa ta yi wasa da ghana za ta fara miƙe jiki da ƙasar turkiyya a ranar 31 ga watan agusta rasha ta kira manyan 'yan wasanta da ke wasa a ƙasashen waje kamar ɗan wasan baya na chelsea yuri zilkov da alan jagov mai wasa a cska a nan moscow da kuma ɗan wasan gaba na ƙungiyar zenit st petersburg da take nan ƙasar rasha da ake kiransa atim juba ana sauran mako biyu a yi wasan shiga gasar cin kofin afirka ta shekarar 2017 tsakanin uganda da comoros abinda ake zato a wannan wasar shine babban labari da ya mamaye kasar uganda babban mai tallafawa a kungiyar wasa ta uganda nal special ta shirya wani gagarumin taron gangami inda ta kaddamar da shelar nasara dole akan comoros na wasan shiga gasar cin kofin zakarun afirka ta shekarar 2017 da za su yi ranar 4 ga watan satumba a filin wasa na namboli a birnin kampala shugaban hukumar kwallon kafa ta Uganda wato FUFA mai suna Moses Magogo ya yi ba wa Nile Special da irin gudunmuwa da take yi wa kungiyar kwallon kafan Cranes ta Uganda tunda ta fara wasannin shiga gasar cin kofin African. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar masu lura da al'amura da masu kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun bayyana ainihin damuwarsu kan rahotannin da ke nuna cewa a farkon watan nan an aiwatar da hukuncin kisan wasu ɗimbin 'yan sunni waɗanda iraniyawa ne babu da cikakken bayani kan waɗannan mutane da aka kashe amma mafi yawancinsu 'yan ƙabilar kurɗawa ne an kuma tsare su ne a gidan yarin gohardasht bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci an kuma zarge su da nuna ƙiyayya ga allah sannan akwai rahotannin da ke nuna cewa an azabtar da su domin a sa su su amsa laifukansu sannan shari'ar da aka musu ba adalci a ciki kuma an yi ta ne cikin ɗan takaitaccen lokaci kuma cikin sirri kwamishina mai kula da kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya ce irin tuhume-tuhumen da aka musu da yadda aka yi watsi da haƙoƙinsu sun kai ga hana su samun adalci da ya kamata a nuna musu ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce aiwatar da kisan fursunoni a ranar biyu ga watan agusta abun kunya ne da ya ƙara nuna munin tarihin ƙin mutunta haƙƙin bil'adama da iran ke yi yayin da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansa iran ya kai 230 tun daga watan janairu iran ta zama jagorar kasashen da suka fi aiwatar da hukuncin kisa a yankin sannan ba ta ɗaukan matakan yin amfani da dokar cikin gida da ta samar wacce kusan ta yaudara ce wajen ganin ta tafi kafaɗa da kafaɗa da sauran kasashen duniya a wani rahotonta na kwanan nan ma'aikatar kokin wajen amurka ta ce a iran akwai dokoki tsaurara da ke hana al'ummar kasar yin walwala a fannonin samun 'yancin tufa albarkacin baki da yin addini da kuma yin taro rahoton har ila yau ya nuna yadda gwamnatin iran take musguna wa ƙananan kabilu marasa rinjaye kamar kurdawa da larabawa da 'yan azeris da 'yan baluchis waɗanda ake tsare su na tsawon lokaci ba tare da wani dalili ba sannan a rika cin zarafinsu baya ga haka dokar aiwatar da hukuncin kisan ta fi mai da hankali ne akan irin waɗannan ƙananan kabilu dangane da batun aiwatar da hukuncin kisan ɗimbin fursunonin kurdawa 'yan iran mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark turner ya ce amurka na ci gaba da nanata kiran da take yi wa iran na ta rika mutunta haƙoƙin bil'adama sannan ta rika bin doka da ka'ida wajen gudanar da shari'a a kowane lokaci mr tona ya kara da cewa amurka ta sha nuna matukar damuwarta kan ƙaurin suna da iran ta yi wajen take haƙƙin bil'adama ya kuma ce amurka za ta ci gaba da nuna wa duniya wannan batu a majalisar ɗinkin duniya da sauran wurare wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar domin samun wannan sharhi a rubuce da ma waɗanda aka yi a baya ko kuma idan mutum yana so ya rika samun wannan sharhi ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na voa intanet wato www.voanews.com/editorials To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. sudan ta kudu mataimakin shugaban kasar na farko ta bangdenga yana ikirarin cewa kasar tana zaune lafiya tana ci gaba da aiwatar da sauye-sauye bayan aron gamar da aka yi babban birnin kasar juba da ya sanadiyar mutuwar mutane 300 cikin watan jiya misadan ya yi magana ne da 'yan jarida yau laraba a birnin nairobi kenya yayin da ya ziyarci kasar don ya gana da shugaba uhuru kenyatta ya zargi 'yan jarida da yaɗa karerayi cewa ana faɗa a juba da wasu sassan kasar yarjejeniyar tsagaita wuta mara kwari ko tasiri a juban tana ci gaba da aiki yayin da gwamnati take kokarin aiwatar da sauye-sauye tun bayan tarzomar da aka yi batu dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi garan bawal ga kwamitin yakin neman zaɓensa watanni uku kamin amurka su zaɓi wadda zai gaji shugaban amurka na yanzu za a yi gada ne a january wato mai zuwa Donald Trump ya naɗa Stephen Bannon wani babban jami'a a wata kafar yada labarai na dandalin intanet da ake kira Breitbart ya zama babban jami'in yakin neman sa sannan ya kara Kellyanne Conway mai aikin jin ra'ayoyin jama'a a zaman manajan kamfen ɗinsa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya ba da umarni wajen shirin sai kuma injiniyan mu Aidan Otku Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.